magana rawanin tana nan tintini in kuka ji labarin da gangan na kawo labaran da na kawo yanzu magana rawanin tana nan dama tintini ya so ya kirkiri shi a shi ta mukabala da shi a hausa kuma ya yi ya kirkiri rawanin shi domin ya mukabala da rawanin hausa ga sanan yanzu ne ya zama da bakin shi yana fadin abin da ya nufa a zuciya kuma a aikace by proxy ya sa umara'u suna yi yana so ya wofintar da al'amarin rawani ya ce rawani wata rana ne kawai sai a ce za a je a kai ziyara wurin wani malami ko ka'id ma kuka yadda yake wawaita da abin sai a ce za a bushi iska ne a cewa za a je kai ziyara to wanda yake da ragba wanda yake da bukata ko kwaɗayi wanda yake sha'awa a ɗaura mashi rawani ya kawo sunan shi sai a yi list sai a rubu sai mutum ya je ya sauwa rawani sai a zo a sa pin da sunan shi sai a tafi inda za a je ziyara wane sai a kira sunan kowa sai a ɗora mashi to yanzu yana da hakkin in tambaye shi isnadin labarin ba za ku bani ansa ba a sheikh kaji hausa ne ha ka taba ganin yadda ake ɗaura rawa ne ba 'yan hausa ka dai san yadda kai ka ɗaura naka an ji amma 'yan hausa ka san yadda ake ɗaura musu a a'a to labarin nan da ka bada yanzu a ina ka same shi ilham ne e ko a'a zai zama ansa dole ina da haƙƙin tambaya ba za ku bani ansa ba labarin da yake bada ɗaura rawani in labarin rawani shi yake bada yana da haƙƙi ko bai da amma idan rawanin da ake ɗaura a hausa ne yana da haƙƙi bada wannan labarin ko bai da to amma idan wani ne ya bashi labarin kamar alhassan misali misali masalan idan alhassan ne masalan ko mala ibrahim ne masalan ko wani mai maslaha a cikin bada labari masalan wanda yake jin maganar shi din kuma ta bashi sha'awa sai ya dogara akan wannan ya faɗi hujja ce tuna bina kuna bina ko ba ku bina bai da haƙƙin ba da labari ya ake daura rawani bai da wannan haƙƙin yana da haƙƙin ya ba da labarin yadda ake daura rawani a matsayin shi na rawi in riwaya yake yi daga ingantaccen masdari kun gane ni na rantse da allah subhanahu wa ta'ala ban je iran da nufin ina so in daura rawani ba ko in sa baya na rantse da Allah subhanahu wa ta'ala na je Iran ne da nufin in yi karatun addini ba dan daura rawani ba kuma ya sani amma rawani na daura man shi aka yi akan umarni na san kaina ni. kun ji ni sosai da rantsuwa da Allah na rantse da Allah akan rawani na an kira ni ne aka gaya man cewa zan daura rawani na ce a ah! aka ce sai ka daura ba na tsammanin wannan shara na farko da na faɗi wannan labarin to ya za yi zo yana ba da labarin abin da yake na tabbata ba haka ba ne kun gane ni sosai na rantse da Allah a kan asasin labarin a Sheikh Zakzaki kafin in tafi Iran karatu na ɗauka Hausa tasawur na dangane da Hausa shine wani babban gari na musamman wanda aka keɓe shi da gate wanda in ka je kana shiga ne da bismillah ka zura kafarka a ciki ba za ka ƙara fitowa ba sai ka zama likulli su su'alin jawab haka ya gaya mana baka bukatan waraka baka bukatan kala baka bukatan abinci in ka shiga kawai karatu ake yi sai ka fito da riga mai hannu kamar kaza in ka ganka akan titi da hannunka da rawaninka din an san ka cancanci a yi maka tambaya kuma kowace tambaya za a yi maka ka zama hujjatul islam wal muslimin haka ba mu labari da wannan tasawur din kuma na je hauza na je hauza ina so in ga hauza sai ban ganta ba <laughs> majmu'in makarantun da suke yin karanta suke karantar da addini shi ake ce ma hausa majmu'in su wato akwai makarantu daban-daban daban-daban daban-daban totality din su eh totality din su majmu'in su daga baya na fahimta shi ne abin da ake ce ma hausa kuma tana da shugaba guda daya akwai shura sabanin labarin da ya bani kuma ya ce idan mun je sai bayan shekara 21 za mu dawo ni kuma da na je sai na gaban bukatun shekara 21 lokacin ka zama likulli su'alin jawabu wai kullum da ni <laughs> bai san hausa ba labarai yake ji tasawurat in shi kuma ya nakalto mana daga baya kuma akan tajarib din muka gane ba haka bane to haka ma akan rawani bai san shi ba zan ci gaba insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin